Uku ga watan Agusta na kowace shekara ɗimbin itatuwa ne ake shukawa a cikin sassa daban-daban na faɗin ƙasar Nijar. Misali unguwar Cité de la Renaissance da ke nan birnin Yamai da aka shuka itatuwa a shekara da goma sha ɗaya. Sai dai akwai matsalar rashin kula da itatuwan bayan an shuka su abinda ke sanya waɗansu itatuwa su kasa miƙewa dalilin rashin kulawa da su. Adamu Mamudu ɗan kasuwa ne a unguwar ya shaida rashin rashin kula da itatuwan bayan an shuka su. Bayan an shuka itatuwa a lokacin baya, muna ganin motar ruwa suna zuwa suna bayar da ruwan. Lalle kuwa shayar da itatuwan ruwa bai isa, domin idan ana son itatuwa su girma to sai an kula da su, kuma kun ganin ƙasa ke akwai. Da zarar iska ya zo yana rufe ramen, ko an bai wa itacen ruwa bai yiwuwa su girma sai su mutu. Sai dai mu da muke ɓangaren hanya inda muke sana'ar mu muna kula da itatuwan da aka shuka. Idan ka duba nan duka wuraren da ke akwai inda aka shuka itatuwan suna kula da su kuma duk sun girma. Sai dai waɗansu 'yan ƙasa suna kula da itatuwan da aka shuka ko a bakin ƙofar gidajensu ko kuma a wajen aikinsu kamar Bubakar Hassan ɗan kasuwa a unguwar Cité de la Renaissance inda yake kula da iccen da aka shuka da ke kusa da wurin sana'ar tasa. Motar da ake kawowa domin baiwa itatuwar ruwa a da sai muka ga yanzu ba ta zauwa. Mu a waɗansu famfuna na mutane ne muke ɗauko ruwa domin mu baiwa itatuwar ruwa domin su girma. Sai dai muka ga motocin ban ruwan da suke zauwa kula da itatuwan ba sa zauwa kwata-kwata. Mu kuma ba mu iya ba su ruwa koyaushe tun da ba aikinmu ba ne. Amma sai dai muna iya ƙoƙarinmu na ba su ruwa tun da muna yi ne saboda Allah. A shekara biyar ne aka mayar da sallar samun 'yancin kai na uku ga watan Agusta zuwa sallar da shan itatuwa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa ni Kunce. To a shekara hudu ne bayan wani guri da aka saka a gaba a maraɗi domin yaƙi da gurgusuwar hamada. Don a lokacin kawo yanzu ɗimbin itatuwa ne aka shuka a cikin cikin faɗin ƙasar Nijar, sai dai da yawan itatuwa sun mutu saboda rashin kulawa.